بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجلسة مجلسنا عشرين من مجالس أمه تفسير القرآن عندما كي أتشوى رمضان a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ka ba mu wannan gari tsari da kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi a yau za mu tashi a sabuwar sura za mu tashi suratu fussilat bi idnillah amma kafin nan ga tambayoyi a wannan ya addu'a ce, Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah ya ji dan hajiya amin yace wanda lokacin sallah ya yi bai tashi ya yi sallah ba saboda shi ya saba yin sallah a ƙarshen lokacin a ƙarshen lokacin ta idan ya mutu yana jiran sai ƙarshen lokacin ta za a tambaye shi wannan sallar ko kuma ba shi da laifi eh wato a cikin addinin musulunci farin ka su kashi biyu akwai abinda ake ce ma wajibun muwatta da wajibun mubayyak wajibun muwassa shine wajibi wanda yake mai yarwan lokaci wajibun mubayyar shine wajibi wanda yake mai takurarren lokaci to ita sallah a farkon lokacinta har ya zuwa kafin lokacinta ya kare da gwargwadon yadda za ka samu raka'a ɗaya naka kafin lokacin ya fita to wannan lokaci wajibin muwassa ne amma daga lokacin da ya zamanto lokacinta ya kusan fita abin da ya saura Shi ne kawai gwargwadon ka samu raka a ɗaya da ruku'unta to ya zamanto wajibin mudayyak a lokacin nan baka da wani dalili baka da uzuri in ka jinkirta ka har lokacin ya fita saboda haka idan a mutum ajali ya zo masa a lokaci da yake wajibin muwassa'ani wato shine kamar a ƙarshen lokaci kafin gwargwadon lokacin da zai yi raka a ɗaya to in yayi yana da uzuri saboda yana da daman yayi sallar a kowane lokaci ya so domin shine ma'anar wajibin muwatta wato an yalwata maka lokaci ko kai a farkon lokaci ko a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci kafin ta shiga lokacin alwajibul mudayyak a duk da yake ka yi ta a farkon lokaci shine fi, da hadisin ibn mas'ud an tambaye annabi sallallahu alaihi sallam, ayyul amali afdal wani aiki ne yafi falala yace as-salatu li waqtiha sallah akan lokacinta A an fassara li waqtiha kamar yadda zo a wata riwaya fi awwali a farkon lokacinta to amma idan mutum ya jinkirta har zuwa a ƙarshen lokaci matsawar dai bai shiga lokaci da zai zamanto lokacin da ba shi da wani uzurin ya sake jinkiri ba to babu laifi amma in ya faɗa alwajibul mudayya lokacin da ya zamanto sauran kusan a ce sauran wato minti biyu minti biyu rana ta zo in sallah zahar ce rana ta zo daidai da tsawon mutum ko kuma in sallar isha ce sauran minti biyu alfijir ya keto bai tashi yayi sallar isha ba har mutuwa ta zo masa a wannan lokaci to Allah zai tambaye shi akan ya ta sallah ya bar sallah har lokacin ta ya tafi saboda haka a kula da wannan tafsir din to shi yasa tsoron Allah da tsantseni da taka tsantsan shine ka gaggauta yin ibada a farkon lokacinta ko da an ba yarwar lokaci haka misali hajji ma hajji ma wajibun muwassa ba wajibun mudayyak afwa afwan shi wannan wa alwajib ala tarafi wal shi ma wani tafsimi ne na wajibi wajibi ne amma an wajabta maka shi da wato da ba da damar lokaci har lokacin da zaka sami ikon yi ba daga zarar ka samu ba ne bai halatta kai jinkiri ba a bisa kaulin da cewa shi hajji wajibun alal tarafi ne sabanin mazhabar malikiya da suka ce shi hajji wajibun alal alfawr saboda haka in daga ranar ta sami iko in ka jinkirta hajji ba ka yi ba in ka mutu bai zamanto cewar ka bar wajibi domin ka sami iko amma ba kai ba saboda haka a kula da yanda a tartibin ayyukan ibada to mutane da suke cewa sai an kira mutum to eh wai mutanen da suke cewa sai an kira mutum shi na zaka san an kira ka ai kaga ba ba sanar da kai za a yi ba alhamdulillah da Allah ramma ya tambihi waɗansu suna wannan kuskure suna da damar haji sai su ce to ai haji sai an kira ka ai kiran naka shine ka tafi kiran naka kenan ka amsa kiran kenan ka amsa kiran kenan in ka kama hanya amma kana da iko shi yasa sayyidina Umar yake cewa duk wanda ya sami iko kan ya hajji bai yi ba duk ɗaya ne in ya so ya mutu kirista ko ya mutu a yahuba yahudi wato kamar ya bar aikin musulmi kenan ba wai ya zama kirista ba wai ya fita daga musulunci ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa an kawo magana sayyidina Umar karkashin tafsirin fadin Allah ta'ala wa an min anfiqu mimma razaqnakum من قبل ya يأتي أحدكم laula a رب ila ajalin إلى أجل قريب فأصدق wa akun salihi wato ku batar daga abinda muka azurta ku tun kafin ajali ya zo matsayin ku sai ya ce ya ubangiji na ka jinkirta ni ya zuwa ga wani ajali makusanci domin na samu mai sadaka na kasance cikin salihai Allah ya ce lan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah kuwa ba zai taba jinkirta ma wata rai ba yayin da ajalin ta yazo saboda haka akan wannan aka ce hajji ma yana cikin wannan in ka samu daman hajji ka gaggauta yi sai dai in wani uzuri ne ya hana ka na shari'a kamar sha'anin lafiya ko in mace ce ya zamanto cewa a idda ta zo mata ko ta kaba ta zo mata a iddar kuma mijin bai ba da izini ke tafiya ba ko kuma ta rasa muharrami ko ta rasa jama'a amintattu wanda za ta tafiya a cikin su duk wannan duk amma duk wani na cikin iska, yana cikin samun iko ita wannan za a yi hukunci akan bata ta sami iko ba Ah, amma wanda yake sharaɗin samun iko sun cika a gare shi to bai halatta ya jinkirta ba a bisa abin da yake zahirin matabar imam malik na cewa alhajji wajibun alal faw hajji wajibi ne da gaggawa ba da jinkiri ba saɓanin matabar shafi'i da suke akwai rata akwai jinkiri mutum zai iya jinkirtawa sannan ya ce menene hukuncin mutanen da ba su da aikin yi a masallacin nan sai buɗe facebook da sauransu don wallahi malam akwai wani a kusa da ni kullum ko karatu ake shi da kwanta ne kawai ya yi ta kalle-kalle da hotunan mata musulmai da arna wasu ma suna nuna tsiraicinsu don Allah a yi musu nasiha abin Allah yana ɓata min rai na farko in kuka irin wannan kai kanka sai wa'azi don wajibi ne wanda ya ga munkari ya inkarin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi in lam yastati fa bi lisani ba za ka kwace wayar ba dan baka da iko amma za ka yi ka canza shi da lisani da harshen ka shine kace wani ka ji tsoron Allah ka rasa inda za ka ga abu wanda yake na haramun sai a cikin ɗakin Allah a cikin masallaci inda mala'iku suke sauka yayin da ya zama to kana neman a tuba kana neman addu'ar rahama daga mala'iku ka rinka kawo makanta ka tsinuwa daga gare su wal billah saboda haka a guji wannan musamman yanzu mutane za su shiga cikin itikafi mutane su waɗansu sun mai da itikafi kamar wani biki ne wanda ake yi duk shekara saboda haka za a zo a haɗu ai bara muna tare bana ma muna tare saboda haka an mayar da abun wajen wato a shakatawa da ɗebewar kewa da mutum ya gudu daga daga tsangwama watakila da yake ciki ta wajen aiki ko ta gida ko makamancin wannan ba ibada ba to wanda duk suke yin wannan kuma su zamanto sun shigo cikin itikafi su shigo tare da shaidani dan duk wanda ya shigo da irin wannan ya shigo da shaidani ne cikin masallaci to kaga wannan ya janyo ma kansa rashin arziki sai ya zamanto maimakon ya samu alkhairi sai dai ya koma gida da sharri wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu saboda haka waɗanda suka fitinu da wannan su tuba zuwa ga Allah su yaki da zuciyarsu kuma azumi abin da yake koyarwa kenan azumi yana koyarwa yana koyar da habsun nafs mutum ya tsare ransa akan abin da ran baya so rai baya so ya ji yunwa rai baya so ya ji kishirwa kuma ya ce yana son shan ruwan ba zai iya sha ba yana son biyan bukatar amma ba zai iya yi ba sha'awa ta rai ba ta son wannan Ka tsare kanka a kan wannan wannan shine makarantar ramadan to idan ya zamanto a cikin ramadan din baka yi ma kanka wannan shirin ba to kaga baka samu fa'idar wannan karatu ba ba ka samu ka'idar wannan horo da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana ba mu yan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a tuba a koma ga Allah a ɗauki al'amarin da gaskiya tsakani da Allah a zauna lafiya da Allah to sannan wannan yace yana yi ma malam fatan alkhairi da alramma Allah ya ƙara yawan rai amin yace tambaya na to barzaginci ne yace tambaya ta anan ita ce akan zakar kolo suna da yan uwa sun kai kamar mutum arba'in da biyu idan za su fitar sai a haɗa kuɗin a turo mun na saya na yi har da nawa da iyalina na haka idan na fitar gaba ɗaya zan iya bayar da nawa da na iyalina na bayar nasu kuma na yi amfani da shi don nima suna bukata a gidana ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ji kan da to zakar kolo wato zakar da kai kenan mm. to wannan da wani yare ne hausaci hmm? hausaci hausaci hmm. ko zakar kolo ban taba jin ta ba shi aka sani shi aka sani ma hmm? wannan zakar da kai ai da ilimi ya yi ma aka san da to amma da zakar to mun zakar ku da kai ne je ta bi shahara almuhim zakatul fitr ita ce abin nan ta larabci a ah, ah, wato na'am shi an fahimci tambayar ai ɗan uwansa sun kai wajen mutum arba'in za su tattaro zakar da kansu sai su kawo masa shi kuma zai fitar da tasa da ta iyalinsa to tambayar ta ne tasa da ta iyalinsa zai ba ma waɗansu mabukata amma tun da shi ma mabukaci ne idan su suka kawo masa tasu zai karɓa tun da shi ma yana da sifar talauci tun da yana da sifar talauci ya halatta zai iya karɓa miskini ne ba shi da abin da yake zai ci na shekara ɗaya domin abin da ake nufi da miskini ne a domin ita da kafir da kai mutane marasa shi iri biyu ne akwai wanda yake ba shi da komai abin da zai ci yau ba shi da shi to wannan da kafir da kai ba ta hau kansa ba amma duk wanda yake da rara akan abin da zai ci yau yau zai ci kuma akwai saura watakila gobe ma ya ci to in dai yana da shi na yau Ah, to akwai rara akan wannan ko da abincin gobe ne da ya ajiye to sai ya fitar da zakar da kai wannan faqir kenan akwai miskini wanda yana da shi amma ba zai isa ya ajiye har na shekara ba to yawan mutane kenan musamman yan albashi to kaga wannan shi miskini ne za a iya ba shi zakar da kai yana da shi kaga zai fitar da zakka tunda yana da sama da abin da yake da shi na yau ko wanda yake da sama da abin da zai fitar da shi na yau amma ba shi da wadatar da yake har shekara zai rinka ci to shi miskini ne amma ba fakiri ba ne zai fitar da zakka kuma za a iya ba shi zakka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'matun lil masakin ciyarwa ce ga miskinai Ko da ka kaga shi sunan miskini ya hau kansa Ko da ka shi wannan mai tambaya zai iya na wanda aka tattaro aka bashi zai iya ci halal malak ya halatta a gare shi don shi ma miskini ne sannan kuma daga cikin wanda da yake da shi ya fitar bal kuma ba shi da shi sai wanda aka kawo masa wannan wanda aka kawo masa an mallaka masa in dai lokacin da kan ba zai fita ba daga ciki sai ya dauka ya fitar da tasa da kan. sai dai in aka kawo masa ana yi a daren sallah kuma aka kawo masa a daren sallah ko aka kawo masa gab za a fita sallah bayan sallar asuba kafin a fita sallar idi kaga a lokacin nan in bai yi gaggawa ya fitar da kasa ba daga cikin wannan kaga ya rasa zakafin da kai sai ta zama bashi kawai a kansa kuma abin da zai yi daga baya zai zama to sadaka ce daga cikin sadaka amma ya rasa zakafin da kai Allah ta'ala a wannan lokaci za a fitarwa ba kwana biyu kafin kwana biyu eh ana fitar da ita kwana biyu ko uku kafin daren sallah annar sallallahu alaihi wasallam yana tura masu karɓar da kafin da kai kwana biyu ko kwana uku kafin fitar watan ramadan a wurare sanannu a madina don a rinka mutane suna kawo da kafin da kansu suna bayarwa ana tattarawa a raba a bama mabukata a daga 27 ne daga 27 daga 27 za a iya fara fitarwa ashirin da bakwai da takwas da tara amma na'am a zakka ta ciyarwa ba kuɗi ake bayarwa ba bayan a fitar da zaka wannan kuma za ta da alaƙa da zakka su fito wai in bayan ka ba da zakkar kuma ka ɗan haɗa masa da abin da zai zama to kuɗin cefa ne tunda an ce abinci ne za a bayar ɗanye wataƙila in masara ce da ɗan kuɗin ɓarzan masara ko wai kamar wannan a'a wannan in ka yi ko wani isani ne daga gare ka amma ba shi da alaƙa da zakatun fitr idan ka ce za ka alaƙanta shi da zakatun fitr za ka yi bid'a za ka yi bid'a saboda haka ka raba su saboda ga abin ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wanda ya ce a bashi na da bukatar kuɗin ce amma bai ce a haɗa masa da kuɗin miya ba saboda haka in kai ka kawo ka yi istidraki ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace kamar ka gano wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gano ba wala iya billah ta haka bid'a take shiga cikin addini a kula to sai wannan tambaya ta karshe a yace shi ma bayan addu'a yace malam ina da kuɗi a hannun wani kamfani a yanzu dai haka kamfanin baya aiki kuma kuɗi na yana su ban san ranar fitowarsu ba malan kasancewar kuɗin suna da yawa zan iya fitar musu da zakka lantaka da alkhairi a wannan kuɗin bashi a bisa akwai saɓani da yawa da malam. amma ni abin da nake fatawa a kansa shine abin da yake a matabar malik rahmatullahi alai cewa wanda yake bin bashi babu zakka akan wannan bashin haske an biya shi idan aka biya sai fitar masa da zakkar shekara ɗaya komai yawan shekarun da ya a wajen wanda yake bin bashi komai yawan shekarun da ya duk da yake akwai tafsir na kan cewar idan bashi ne wanda za a iya biyan ka koyaushe kawai kana bukata ne kawai ka ce ya kamata a biya min bashi na fa lokacin biya yayi daga wajen wanda yake da hali kuma zai iya biyan wannan bashin ya zama tokin kamar ajiya ne to a irin wannan zai zama tokin kan sai ka fitar masa da shi duk shekara amma in bashi ne wanda yake wanda zai fitar da shi bashi da hali ko kuma yana da halin amma mai taurin bashi ne ya ƙi biyan ka wannan ba za ka rinka fitar masa da zakka ba a duk shekara sai ka jira sai lokacin da ya biya ka yana biyan ka sai ka fitar da zakka ta shekara ɗaya wallahu ta'ala a Allah. idan suna biya shine in wato in dai ka riga ka mallaki misali mun fahimta in dai ka riga ka mallaki misali ka fitar da zakka to sai bashin naka aka gurgura maka shi ana biya maka da kaɗan kaɗan duk lokacin da aka biya maka wannan kaɗan ɗin komai sa, ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in duk da bai kai misali ba saboda kai tuni ka riga ka kai mai misali ka riga ka samu wadata fitar da misali wannan ƙarin dukiyar wata ƙarin dukiya ne sama da misali saboda haka kamar yadda ka fitar tun da ka riga ta kai mai fitar da zakka to duk dukiyar da ta karu sama da nisabi din nan tana zuwa wajen ka, sai ka fitar da zakkar ka baya ana bin mutum miliyan biyar alal misali sai ya tsuntsunka maka yau ya kawo maka dubu ɗari yana kawo dubu ɗari din nan sai ka fitar da dubu ashirin da biyar sai ka fitar da dubu biyu da ɗari biyar ka bayar ka yana gawo maka miliyan ɗaya ka fitar da dubu ashirin da biyar haka za ka rinka yi har komai tsawon shekarun da suka tsaya a wajensa Allah ta'ala a'lam kafin mu ji tilawar surar bari mu yi shimfiɗa a kan ita wannan sura a suratu fuskilar. wadda haka aka ana ce mata Hamin, as amma an kira ta suratu fuskilar musamman a wajen yawancin mutanen da suke wato yammaci mutanen mutanen maghrib sun shahara musamman mutanen tunis da maghrib sun shahara da san da ambatanta da suratu fussilat saboda abinda yake a farkon surar da kitabun fussilat ayatu fussilat ayatu wato sura mai fayyacewa surar da aka fayyace ta aka bayyana abinda ke cikin ta an tsira ta kuma suratu hamim as-sajda kamar yanda imam bukhari a cikin kitabun tafsir haka ya kirata ya kirata da sunan hamim as-sajda sabo haka nan ma imamu tirmidhi shi ma a cikin kitabu tafsir dinsa a cikin littafinsa jami'u tirmidhi littafinsa na hadisi ya kira ta suratu hamim as-sajda abin da suka ce mata suratu hamim as-sajda ita ce kadai a cikin surorin hamim guda bakwai ita da ayar da ake yin sujada in an karanta ta tana da ayar sujada ko kamar yadda muka sani wa min ayatihi al-lailu wan-nahar والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن تأي سجدة أوجه تتكي كأي تكي آية دا أكي متى سجدة شيسا sai waɗannan malaman hadisi suka kirata suratu hamim as-sajda sura ce da aka saukar da ita a makka bisa ijima'in malaman tafsiri waɗansu suna kiranta da suratul masabih suratul masabi saboda abinda Allah ya ambata wa zayyana sama duniya duniya bi masabih wa hifza sai suke kiranta da suratul masabi waɗansu kuma suke ce mata suratul aqwat saboda wa qaddara fiha aqwataha menene manufar abubuwan da wannan surar ta zo ta bayyana shi menene manufofin da ke cikin wannan sura wannan yana daga cikin istihadin da malaman tafsiri suke yi ba abu ne wanda nassi ya zo a kansu ba Allah bai ce ga manufar wannan sura ba haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ga manufar wannan sura ba haka ma ba a samu daga daga malaman tabi'ai ba ce ga manufar wannan sura amma Allah madaukakin sarki ya ce a afalam yadabbaru alqawl dan me ba su yi zurfin tunani ba a cikin zancen wato zancen alkur'ani kuma yace kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati wani a cikin tadabbur ya yatadabbaruna alquran dan me za su ba sa tunani a cikin alqur'ani to yana daga cikin tunanin da malaman tafsiri suke a cikin alqur'ani su malamai suna da tunani zurfin tunani wanda yawan nan tunanin da ake yi ibada ne hmm, ibada ne kun tuna da kissar imam shafi'i aiko imam shafi'i ya zo ya ziyarci imam ahmad da daddare sai aka sai ya ce makuyanga ta kai masa ruwan alwala da asuba bayan isha ta ta ajiye ruwan alwala da asuba sai ta zo ta ga ruwan nan yanda yake haka yake bai yi alwala ba sai ta ce ma Imam Ahmad wannan kana ta bansa babban malamin ka kana ta bansa. amma ga shi sallar darama ma bai tashi yayi ba ruwan da na kai masa na alwala yanda yake da daddare haka na same shi da safe shine sai Imam Ahmad abin ya kayatar da shi to bari ku ji daga Imam Shafi'i sai ya tambaye shi ya ce ga wannan kuyanga ta kawo ruwa na alwala amma ba kai alwala ba ruwan yadda yake haka aka mayar da shi sai ya ce ai tun da na kwanta bayan sallar isha ya ɗaga kaina da ke zurfin tunani a cikin hadisin annab sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya aba umair ma fa'alan nugair ya kai wannan yaro abu umair mai ɗan tsuntsunka wannan ɗan a ba me ake wannan ɗan beni ɗan beninka me ya yi ne cikin dare ya ce a kan wannan hadisin sai da na fitar da matsala adadi ta za. tun bayan sallar isha nake tunani a kan wannan shi yasa sai ka wannan ibada ce ga ya bar qiyamul layl ya bar sallah ya tsaya akan wannan don ya fitar da ilimi to haka nan Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar ma'abuta sani cewar tunaninsu ma da suke yi sallah ce tunaninsu da suke yi sallah ce imam malik wataran yana zaune da ibn wahab sai aka kira sallah za a yi sallah a zahar ibn wahab amma jininsa sun tattara allunan da yake karantawa zai tafi ya je ya nafila sai imam malik ya kalle shi yana mamaki menene haka yace zan tashi ne nafila ne sai abin da kake ciki na karatu a gaban malami ba koma bayan abin da ka tashi za ka yi ne na sallah in niyyar ta inganta to ka zauna ka ci gaba da karatun kamar nafilar kake yi to kun ga albarkar ilimi kenan to saboda haka wannan fitar da manufofi na surori da malaman tafsiri suka yana daga cikin wannan zurfin tunani da suke yi a cikin abin da Allah ya saukar don su gano fa'idoji to daga ciki a takaice zan fitar mana da abin da Sheikh Muhammadu Tahir Ibn Ashur rahmatullahi alai ɗaya daga cikin manyan malaman wannan karnin wanda tafsirinsa shahararre ne katon tafsiri a tahrir wa tanwir wanda muke wanda nake yawan fa'idantuwa da shi wajen wannan darasi yana cewa manufofin wannan sura shine girmama sha'anin alkur'ani da ishara a kan cewar ba za a iya kwaikwayar alkur'ani ba ba kuma za a iya kalubalantar alkur'ani da kuma bayyana shiryar da ke cikin alkur'ani da kuma kan cewa shi alkur'ani ƙararren littafi ne da ƙarya ba za ta iya zai ke masa ba ko ta gabansa ko ta bayansa da kuma kan cewar an ƙarfafa wannan alkur'ani da abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi ya zuwa ga annabawa gabaninsa sun yi shaida a gare shi da kuma cewar mushirikai da suka fuskance shi da gujirewa ga barinsa da kuma toshewar kunnuwansu kan masu saurare su kashi kar su ji shi kan cewa waɗannan wailun wato tsananin azaba ya tabbata a gare su kuma haka har wa yau sura ta kunshi wato tata irin suka da mushirikai suke a cikin alkur'ani da sar da su da kan cewa shi fa alkur'anin sun suka kula da yaransu da harshen su ya sauka don haka ba su da wani uzuri akan rashin fahimtarsa akan rashin amfanuwa da shiryar da ke cikinsa da kuma tsoratar da mushirikai har wa yau da kuma kwabai da kuma yi musu kwaɗi akan cewa ya ake za su kafurta da Allah wanda yake shine mahalicin sammai da ƙasa tare da bayanin yadda halittar sammai da ƙasa suke wato janyo hankalin su zuwa ga ayoyi da suke cikin sararin samaniya da kuma sassan bayan ƙasa kuma wannan sura ta kunshi gargadi da abin da akan abin da ya samu ga al'ummomi da suka gabata na azaba a nan duniya da kuma narko na azaban lahira da zai same su da kuma cewar wato gani da ji da jiki baki daya duk shaida ne ga mutum saboda haka ana maka gargadi ba kana tafiya da masu shaida gare ka ne don haka ka san irin aikin da za ka da kuma cewar a gargaɗe su daga shaiɗanu da suke zayyana musu suke kawata musu miyagun abubuwa da cewa fa in suka bi waɗannan shaiɗanu to za su yi nadama ranar alkiyama kan biyayyar da suke musu a nan duniya don haka aka kuma nuna su kuma waɗanda suke da imani su kuma aka sun wannan karama suke samu saboda karama suke samu daga Allah ta hanyar saukar mala'iku su ne musu bishara sannan wannan surar ta kunshi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ije munanan abubuwan da suke masa da yi musu shi kuma kyakkyawan abubuwa wannan zai sanya adawar da suke da suke yi gare shi da sun dawo kuma sun zo suna son sa da kuma umarni akan ya haƙuri akan kaushin ɗabi'arsu kuma ya nemi tsarin Allah daga shaidan da kuma wannan ambaton wato dalilai akan kaɗaituwar Allah da halitta da kuma nuna ɗabi'ar ɗan adam na wato rakinsa da gajiyawarsa yayin da tsanani ya same shi da kuma manta wasa da Allah yayin da ni'ima ta zo same shi duk waɗannan su ne abubuwa da a ƙunshe surar ta ƙunsa sai mu karanta an ramadu bismillah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 بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر من بيننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم الله يكي حاميم Allah ne mafi sani da abin da yake nufi da wannan wani yana daga cikin alhuruful muqaffa'a wanda ta ɗaya daga cikin surorin alhawami wanda muka ji cewa daga cikin sirrinsu wato tsari ne da Allah maɗaukakin sarki yake yi da shi ga bayansa muminai saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya irshadi ya nusantar da sahabbai cewa a wajen yaƙi idan aka kawo musu hari cikin dare alamarsu za su gane junansu shine su ce hami layin tsaro to a cikin faɗar wannan akwai kuma wato neman saukan nasara saboda haka hamim Allah ne ya san ma'anarta amma tana daga cikin sirrin alkur'ani wanda yake tabbatar da tsari daga Allah kamar yadda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi sallam ya ishara ga haka sannan Allah ya ce tanzilun min arrahmanir rahim saukarwa ne daga ubangiji mai rahama mai jin kai wato saukarwa ma'ana abin saukarwa ne wato alƙur'ani abin saukarwa ne daga Allah ar-Rahmanur Rahim wato ba kwafatsa aka yi daga wani littafi ba ba aljanu ne suka zo suka rinka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wani boka ne wanda yake da wani ri'i wani aljanna ka da yake zuwa yake gaya masa ba saukarwa ce daga Allah wanda yake shine ar-Rahmanur Rahim saboda haka tabbatar da cewa alƙur'ani daga Allah yake shine ya saukar da shi da wasiƙar Jibril nazala bihin ruhul amin ala wa innahu latanzilu rabbil alamin shi alqur'ani saukarwa ne daga ubangijin talibai nazala bihin ruhul amin ar-ruhul amin mala'ika Jibril shine ya saukar da shi mun bayyana mun sha bayyana yadda wahayi yake zuwa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran zai zo masa da sifar kamar ana buga amfa a kan dutse ce shi ne ya fi tsanani a gare ni Shi ne wani lokaci ka ga gan ganshi a rana wadda take mai tsananin sanyi amma fuskarsa ta yi ja yana gumi saboda nauyin abin da ake saukar masa wannan shi shine fi kowanne tsanani yanda mala'ika zai zo masa da maganar to yadda sifar maganar take kamar yadda Allah ya sifanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yadda mala'iku suke jin zancen Allah idza takallama idza idza takallama Allah bil wahyi yace kana ka filfilatin ala safwan kamar dukan amfani akan fa na dutse irin yadda zaka ji karfin sa to yace wannan wa kana ashadduhu ashadduhu alayhi shine yafi tsanani a gare ni wani lokaci kuma sai ya hura a cikin ransa wani lokaci kuma ya zo masa a sifar mutum sai ya gaya masa akwai kuma abinda ya karɓe shi daga Allah ba mubasharatan kamar ayoyin ƙarshen suratul baƙara amanar rasu a daren isra'i ya karɓe su daga Allah ba mubasharatan saboda haka wannan shine sifar yadda alqur'ani ne. sannan Allah ya ce minar rahmanir rahim wato daga ubangiji ne mai rahama mai jin kai ya ambaci sunayensa da suke nuna jin kansa ya zuwa da bayinsa da sunayen da suka fi yawan aka fi yawan ambatansu wajen rahamar Allah dan a kowace sura ana bude ta da bismillahir rahmanir rahim ar-rahman wanda yake mai tsananin rahama wanda ta yi wuce dukkan komai sannan kuma ar-rahim mai rahama mai yawan gaske wadda amma ya keɓance ta da wanda ya so daga cikin bayinsa ita rahamar Allah ta wato shi alqur'ani daga wanda rahamarsa ta yalwace dukkan komai to saukar wannan ya nuna kan cewa alkur'ani wato saukarsa rahama ce daga Allah domin shine dalilin da yasa ake kiran Allah shine dalilin da yasa mutane za mu samu uzuri a gaban Allah cewar hakika Allah ya aiko da manzanni kuma mun ji mun bi ya zamanto shi ne dalilin samun mu. yau kuma shine ne abin da zai rayar da zukatanmu babu abin da zai tsarkake ɗabi'ar mutum irin alkur'ani shi yasa Allah ya kira shi a ruwa. kaga wannan dina daga cikin rahmar Allah shi yasa Allah ta'ala yace bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un da falalar Allah da rahmarsa wato alkur'ani kenan wa bi dhalika falyafrahu da wannan su yi farin ciki shi yafi bisa abin da suke tarawa kuma Allah ta'ala ce: qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani lilladina amanu ga mutane wanda suke imani shiriya ne da kuma waraka walladina la yu'minuna fi azanihim waqrun fa huwa alayhim wanda zamu gani a cikin sura saboda haka alkur'ani rahama ne ga mu'minai kuma saukar shi yasa Allah ya ce daga mai rahama ne jin kai kitabun wannan badal ne wato shi abin saukar wannan daga mai rahama mai jin kai kitabu shine littafi fussilat ayatuhu da aka rarrabe ayoyinsa an kira shi littafi saboda alkur'ani haka yake a lauhul mahfuz a rubuce yake a littafi sannan a hannun mala'iku ma haka yake a rubuce yake fi kitabin maknu la yamassuhu illa al-mutahharun littafi wanda yake tsararre babu mai taba shi sai tsarkaka shine wanda yake a hannun mala'iku shine a bi safara kiram fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara wato shi Al-ƙur'ani yana cikin takaddu sarkaka marfu'atin fi suhufin mukarrama a cikin takaddu masu daraja marfu'atin madaukaka mutahhara sarkaka wanda aka tsarkake su bi aidi safara a hannun mala'iku masu kai kiramin barara masu daraja managarta to hannunsu shi ma haka alkur'ani yake a rubuce yake kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki masu rubutun alkur'ani kitabul wahyi irin su Zaid ibn Sabit su Muawiya bin Abi Sufyan in aya ta zo sai ce ku saka a surar da ake faɗan kaza da kaza saboda haka tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubutun alkur'ani aka san cewa littafi zai zama kuma shi yasa bayan rasuwarsa aka tattara aka mayar da shi littafi mushaf yake wajen sayyidina abubakar bayan rasuwarsa wajen sayyidina umar bayan rasuwarsa yake wajen hafsa sannan da kuma aka samu sassabani lokacin sayyidina usman aka sanya aka rubuta shi aka aka kofi har guda takwas aka tsura shi sassa na duniyar musulmi a wancan lokaci don a haɗu a kan kira'a a kan wato harafi wanda yake guda ɗaya tunda an saukar da shi a haruffa guda bakwai ne ba wai harafi shine sassaƙawar kira'at ba dukkan kira'a ɗin da ake harafi guda ɗaya ne wanda aka saukar da alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da shi a haruffa guda bakwai duk akan harafi guda ɗaya muke to gashi nan Allah ya tsare shi kamar yadda ya alkawari kuma yace fussilat ayatuhu an bai an fayyace ayoyin tafsil shine wato bayani abinda aka ita a dunkule ta rarrabe shi dalla dalla domin shine at-tafsir daga nan ne ake samun alfasul, alfasul kuma daga nan ne aka samu fasila wato a cikin nau'i masu wato nau'i a cikin wato kamar dabino kaga dabino daban-daban ne kowanne daga cikin nau'in dabino fasila ne wato aka rarrabe alkur'ani aka fayyace shi aka bayyana shi wato an bayyana ayoyinsa qur'anan arabiya shine alkur'ani wato alkur'ani ma'ana abin karantawa abin yin tilawarsa a karanta shi a yi tilawarsa karatunsa shine ka karanta don ka san ma'anarsa tilawarsa ka karanta shi a matsayin littafin bauta a matsayin littafin zikiri a matsayin littafin ibada kuma yadda ahalin kitabi suke da littafi annabawansu suke karanta shi mu ma aka ba mu littafi su annabawansu ne suke karantawa amma mu kanmu yan al'umma muna karantawa to an ba shi alquran ne abin karantawa alquran daga qira'a yake a arabiyan balarabi wato balarabi wannan kirari ne ga alkur'ani da cewa balarabi ne saboda lugan larabci yare ne harshe ne maɗaukaki harshe ne maɗaukaki wajen bayani shi yasa da yawa daga cikin kalmomin yarurruka aka ɗauko su daga harshen larabci ana cewa sulusun hausa kalmomin larabci ne swahili kuwa ya fi sulusi ma kusan rabin swahili larabci ne haka urdu duk yarukan da musulunci ya je sun tasirantu da larabci Ya hatta latin wanda daga nan ne turawa ake ce uwar turanci da faransanci duk sun tabisantu da larabci kuma duk lugo duk harsunan nan sun kawo ƙarshen su ba a sanin asalinsu don da larabci shi larabci har yanzu yana nan saboda albarkacin alƙur'ani albarkacin alƙur'ani larabci yana nan da sanin ka'idarsa Allah ta'ala ya ce a ƙur'anin arabiyan liƙaumin ya'lamu ga mutane ma'abuta sani ga mutane ma'abuta ilimi wato shi an yi bayanin alkur'ani ga masu ilimi wato masu ilimi su ne suke fahimtar ayoyin alkur'ani su ne suke fahimtar karatun alkur'ani don haka in kana so ka fahimci alkur'ani dole sai ka ilimi kamar an da Allah ta'ala ya ce wani fassilul ayati liqaumin ya'lamun فإن, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله إلا ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون yana bayyanawa ga mutane masu ilimi masu ilimi sune suke gane alkur'ani ko kuma liqaumin ya'lamun qur'ani ne balarabe ga mutane masu sani wato balarabe masu sani su ne aka sanya don saboda masu sani ne aka mayar da alkur'ani balarabe saboda haka ba a sanin alkur'ani sai an san larabci shi ne mabudin tafsirin alkur'ani duk mutumin da yake so ya tafsirin alkur'ani bai san larabci ba farmazi kuma musamman a cikin ilimin larabci kamar yadda shi ibn ashur muqaddimarsa ta suratul baqara yace akallan ilimin nan guda biyar na larabci na farko matnul lugha ilimin lugha har wato ma'anonin kalmomi inda ake da kalmomi da yawa kamar yadda ibnu abbas yace bai san ma'anar fatir ba sai da ya ji balaraban daji suna rigima da wani akan rijiya yana cewa ana fatartu ha sannan ya gane me ma'anar fatir kaga kenan akwai larabcin da ba za ka fahimce shi ba sai daga zancen larabawa kalmominsu ne suke nufi da kalmomi saboda haka yace ilimi na farko matnul lura. ilimi na biyu a tasrif harfu, yadda kalma take cancanza ta. in ka gane kamar Allah ya yi magana a akhadna mithaqa bani isra'il ka gane mithaq din nan can kuma ya ce fa wasa? wasaq me alaƙar nisa da wasaq ya aka yi mithaq ya koma wanne ne asalin sanin wannan a cikin larabci yana da dole sai ka san shi zaka san alqur'ani da kuma ilimin nahau yaya kalma take cancanzawa a ƙarshen ta wato ka san cewa yayin da Allah ya ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ba ka ce wa rasulihi ba me yasa ba za ka ce me yasa ba za ka ce wa rasulihi ba in ka ce wa rasulihi wato Allah ya barranta daga manzon sa amma in kace wa rasuluhu shi ma manzo ya barranta daga mushrikai kaga wanda bai san larabci ba sai ya kwaba Wannan ilimin ma'ani ilimin gwanintar mutance ilimin ma'ani yaya me yasa Allah wani lokaci zai ce inna Allah sami'un basir wani lokaci kuma ya ce inna Allah huwa sami'ul basir me yasa Allah ya ce iyyaka na'budu kuma in Allah yake abudu za ka fassara shi kai muke bautawa ka fassara shi a ce muna bauta maka in ka fassara shi muna bauta maka yi kuskure saboda larabawa in za su ce muna bauta maka za su ce na ka. wannan ilimin ma'ani ne amma in za su ce kai kadai muke bautawa sai su ce na abudu to ka san wannan ilimi ilimin ma'ani kenan sai kuma ilimin bayani ka san irin uslubin zance yaushe ne ake yin misali yaushe ne ake kinaya yaushe ne ake isti'ara isti'ara wata iri ce tashbihi da Allah yake a cikin alkur'ani wani irin tashbihi ne Allah yake yi duk fahimtar wannan sai ka larabci to wanda ya iya je ya karanta alfiyan nan ta ibn malik bai karanta ta dan ya san nahau da sarf jauhara din nan ta balaga ya iya karanta ta ballantana ya san ilimin ma'ani da ilimin bayan amma kuma ya zo ka ji don yana takama cewa ya haddace alkur'ani zai shiga cikin sa yanda yake so yake shi ne zai bayyana wa mutane yadda za su ba alkur'ani ba tare da an koma ya zuwa ga abinda malaman hadisi su bukari da muslim suka kawo ba sannan da za ka zo ka yi masa jarabawa kan alfiya ta ibn malik faduwa zai yi reras reras kuma idan ya ce ba haka ba ne ya je a yi masa jarabawa saboda haka bayanin alkur'ani ya kaunin ya alamu ga mutane masu sani kuma ya ce bashiran wa nazira mai bishara wannan mai bishara ba sifa ba ne suna ne wato daga cikin sunan alkur'ani bashir shi alkur'ani bashir ne wato mai ba da labarin da zai faranta rai ga waɗanda suke aiki da shi wa nazira mai gargaɗi shi ma wannan ba sifa ba ne tunda da sifa ne za a ce mubashiran wa munzira ya ce bashiran wato daga cikin sunayen alkur'ani bashir kuma nazir mai gargaɗi ga waɗanda suka saba masa to tare duk wannan sifar na alkur'ani a araba aksaruhu sai mafiya yawansu suka bijire suka ƙi imani da shi fahum la yasma'un dan haka ba sa sauraron ta. da yawan su sai suka bijire wato suka yi inkarin sa ba za su tunanin ba dan haka ma ba ma sa sauraron sa wannan narko ne ga waɗanda suka bijire ma alqur'ani ba sa son su ji alqur'ani kaga mutum ya rayu zai iya zai sa yana yawo a cikin mota ko a kan babur ya sa headphones kai ka ɗauka wani abin kirki yake ji nan ku yana ta jin tawaƙin yana tare da shaidan yana ta jin wake-wake amma ba zai iya jin alkur'ani haka ba irin wannan akwai tsoron kai ya zamanto cikin wanda suka bijire ma ya zamanto cikin wannan mafiya yawan da suka bijire ma alkur'ani don haka baka sauraron ka ka saurari alkur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da aka saukar masa wata ran yace ma abdullahi bin mas'ud karanta min alkur'ani ya ce ya rasulallah kai zan karanta ma bayan sai aka saukar ma ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na saboda shi kansa jin alqur'ani ibada ne mabudin rahama ne mabudin rahama ne sauraron karatun alqur'ani ba wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in aka karanta alqur'ani ku kawai ku saurare shi dan a ji kanku kaga sauraron karatun alkur'ani mabuɗin samun rahamar Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ce a karanta masa ya saurara to kaga Allah ya zargi waɗanda suke ba sa son su ji alkur'ani da cewa su ne suka bujire ma alkur'ani wa qalu qulubuna fi akinna kuma suka ce zukatanmu suna cikin rufi rufi wato marufi wato an lullube murafa wato wato zukatanmu an sa su a cikin wani koko ko wata ƙwarya ko wani ɗaki aka lullube zukatan yadda ma ba wani abu da zai shiga ciki fi a kinnatin min mata da 'ona ile daga abin da kake kiran mu wato an rufe zukatan mu ba ma za mu fahimta wa fi na waƙurun, kuma a kunnuwan mu ma akwai wani nauyi da muka zamanto wato kurame ba za mu ji ba wato ba a shirye muke ma mu saurare ka ba mun rufe kunnen mu kamar yadda mutanen annabi nuhu suka yi wa inni kullama da autuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim su sanya yan ya su a kunnuwan su wai ba ma za su yi to su kuma waɗannan suka ce an riga an sanya wani abu mai nauyi ya rufe kunnuwan mu wa min bainina wa ka hijabin, kuma ma tsakanin mu da kai akwai hijabi akwai shamaki amma za mu kyale ka ka zo wajen mu ba ballantana ka gaya mana fa'amal da haka ka je kai aikin ka inna na amilun mu ma aikin mu zani wato ka je kai sai mu ma zani abin mu na kafirci wannan haka suka yi to a cikin wannan akwai riwaya da ta zo a cikin littafan hadisi musamman musnad al-bazzar da musnad na abu ya al-musili da musnad na imam ahmad da musnad na abdulbin humayt amma siyakin Bazar zan kawo mana kamar yanda siyakin abu ya ala zan kawo mana kamar yadda ibnu kathir ya kawo su wato a quraish suka hadu dan hada riwayoyin guda biyu wataran quraish sun hadu suka ce ku nemi wanda yake yafi kowa sanin sihiri da bokanci da waƙoƙi waƙoƙi wato na mutane da na aljanu a samu wanda kowa yafi kowa sani suka ce ai babu babu kamar aka ce ku same shi ya zo ya samu wannan mutumin wanda ya rarraba kanmu ya ya daddatsa al'amuranmu ya aibanta addininmu ya je ya yi masa magana domin ya ga zai gaya masa wace amsa zai ba shi? sai suka ce ba san wanda zai je ba irin ba utu ba bin rabi'a shi kenan sai suka ce to kai ya aba wali ka je ka same shi ya je ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai muhammad wai kai ne kafi ko abdullahi wato mahaifinsa da nufi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ce kai ne kafi ko abdul muttalib sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ya ci gaba ya ce to in dai kana rayawa kan cewa waɗannan sun fi ka sun bauta ma guma kan da kake aibatawa In kuma kai kana riyawar kan cewa kai ka fi su to gaya mana abin da za ka faɗa domin mu saurare ka domin wallahi ba mu taɓa ganin wani ɗan dangi da ya fito ya zo ma mutanensa da sharri da shi'umci da tsiya kamar yadda ka kawo ma mutanenka ba ka raba taronmu ka wawwatsa al'amarinmu ka aibata addininmu ka kunyata mu a wajen larabawa har ma wato an yi ana ta yaɗa labari cewa wani ɗan dabo mai sihiri ya taso a cikin shawa. ko kuma ana cewa a cikin ƙurayshawa akwai wani boka wallahi ba ma ganin misali dangane da tsakaninmu da kai kamar wadda take tana neman haihuwa ta tashi tana ihu kan cewa a kawo mata ɗauki to wato za ka kai mu ya zuwa ga mu ɗauki makami a tsakaninmu da junanmu muna har ya zama mun ƙara juna mun karkashe juna idan abin da kake ike tare da kai bukata ce ka mu tattara maka dukiya har ka zamanto ka kafi kowa wadata a cikin mu kafi kowa cikin ƙurayshawa idan kuma buƙatar mace ce za mu ta zaɓi dukkan wanda kake so cikin matan ƙurayshi goma ma za mu aura ka maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gama sai ya ce na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun minar rahmanir rahim har sai da ya kai فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود تنني فا da ya ji wannan maganar sai ya kama bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka masa magiya da zumunci yace dan Allah ka bari yana masa magiya sai ya koma gida ya ki fitowa wajen ƙurinci ya ɓoye kansa na tsare kanka to abu jahal da ya san ga ambasada bai zo ya bada rahoto ba rike shi ne shugaban kafirci sai ya ce ƙuraish wallahi utuba ba abin da muke gani face shi ma ya yi tawaye ya bi muhammadu abincin da ake ci a wajensa shi ne ya ƙayatar da shi ya je ya ci abincinsa talauci ne ya same shi saboda haka ya ji abinci mai daɗi sai ya sanya shi ya shiga addininsa don haka mu je mu same shi muje mu jajanta masa sai suka zo sai abu jahal ya ce ya utu ba zai hana ka ne ka zo wajenmu babu da abin da ya hana ka ba sai dai face kai ma ka bi addinin muhammadu saboda abincinka shi ne abincinsa ya kayatar da kai to in dai bukata ce ta taso maka to za mu tattara kuɗi mu baka daga cikin dukiyarmu abin da zai sa ka wadata ba kana zuwa kana cin abincin muhammadu ba sai utuba ya fushi da rantse da Allah yace wallahi ba zai sake ma annabi Muhammad magana ba har abada ce wallahi kun sani ni ne na kowa kuɗi cikin Qurayshawa amma na zo masa na gaya masa abin da kuka faɗa na kissar sai ya min jawabi da magana wallahi maganarsa ba waka bace wallahi maganar nan ba bokanci bace wallahi maganar nan ba sihiri bace ya karanta sura har ya zuwa da inda yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqata adin wa samud mithla sa'iqati adin wa samud yace sai na kama bakin sa dai masa magiya ina hada shi da zumunci ya kama bakin sa yace kuma kun sani Muhammadu in ya faɗi magana baya ƙarya sai na ji tsoron cewar a lokacin nan azaba za ta sauka wannan shine yaki da suka faɗi wannan to kun ga wannan surar da ita ta buɗe kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wa yayi da yayi wa'azi da ita ga waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa da cewa fa'aradu a aktharuhum fahum la yasma'un da duk wannan maganar da suke faɗa amma da aka gaya musu ga yadda halin su ya kasance dangane da alkur'ani to bari mu ji insha Allah daga darasin gobe kuma me Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu raddi da shi Allah madaukakin sarki ka haka ka zukatan mu da hasken alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk karfi ne ko makarfi makarfi ne ko karfi ba makarfi ba makarfi ne makarfi ne kafin yi addu'a sun san jama'a yau ne daren yau ne ashirin ga watan ramadan kuma da faduwar ranar wannan rana wannan yammaci da faduwar rana mun gama goman tsakiya daga nan za mu shiga goman ƙarshe saboda haka daga faɗuwar rana mun shiga daren ashirin da ɗaya wanda yana ɗaya daga cikin duraren da ake ƙaunar ya zama to daren lailatul qadr daga faɗuwar rana hukuncin dare yake shiga saboda haka tun daga tun daga sallan magariba ake neman alkhairin daren lailatul qadr don haka a yau mu ma in Allah yadda za mu fara sallar tahajjud tare da tarawih a duk shekara muna bayani akan babu wani abin so sarai ko bid'a akan maimaita sallar dare bayan an yi sallar tarawi, wanda shi ne ake ce masa atta'afi wanda ya shahara a cikin tabi'ai wanda hatta ma an samu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik wanda suke magana akan yin ta'afi shi shine bayan an yi sallah mutane sun koma gida sannan kuma a fito a zo a sake yin wata sallar da daddare a cikin ramadan sun kasance suna yin wannan shi sa ne a haramai ne tare da yawan ilimi da yawan malamai da ƙoƙarin malaman su wajen kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya yi inkarin abin da suka zo suka samu ana yi a haramin makka da madina da bayan an yi tarawih sai a yi tahajjud abin da kawai suke gyara a kai kusan lokacin muna can ma na ganin yau kusan wajen shekara kusan talatin kenan da Sheikh bin Baz a rahmatullahi alaih ya yi fatawa cewa yadda da ake yi ake yin ake yin shafa'i da wuturi lokacin tarawi a sake shafa'i da wuturi lokacin hajji sai suka ce a'a a rinka shafa'i da wuturi a lokacin tahajji kawai a daina yi bayan tarawih saboda yawanci waɗanda suke zuwa tarawih su ne suke dawowa su yi tahajjud saboda haka in aka yi wucirin har sau biyu sai zama zamanto sun yi wuciri sau biyu kuma annar sallallahu alaihi wa sallam ya ce la wutirani fi laila ba a wuciri biyu cikin dare amma ba in inkarin zuwa a dawo din ba saboda sun san nusus na sunna amma yanzu akwai masu karamin sani wanda yake kukumi ne wanda sun san kaɗan ba san da yawa ba domin da sun san da yawa sun karanta asar na magabata ba za su yi ƙarfin hali har su je suna inkari da manyan malaman malaman malaman su ba domin waɗannan waɗanda ma suke karatu a wajen Sheikh Bin ka ba su gan su ba ballantana ma a ce sun yi karatu a wajen irin Sheikh Bin Baz waɗanda su ne ma suka yi ta haƙiƙin littafan da da ake karantawa mutum yake takamatan cewa ya karanta hadisai bayan hadisan da mutum ya karanta ba su fi cikon cokali ba amma da su yake so ya rubuza abinda wato malamai suka tabbatar magabata waɗanda suka yi la'akari da nusus daban-daban wanda daga ciki har da asar daga sahabbai da kuma tabi'ai da tabi'u tabi'i saboda haka za mu yi ba kuma ma shakka akan cewa muna kan sun. suna kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake ganin bid'a ne to shi kenan ya je ya wannan ita bid'a ce tasa a shi a wajen sa bid'a ce amma inkarin ka ba zai samu daina ba saboda ba da jahilci muke ba ba da san rai muke bi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan hujja daga ubangiji na muna kan hujja daga daga Allah mun san abin da muke yi muna da hujjar mu wanda kuma yake so ya san mecece hujjar ya duba karatukan da aka mun yi bayani isasshe da hujjoji gamsassu da muka bayyana saboda haka daga yau insha Allah za mu fara tahajjud a tarawih za mu ci gaba da ita ba za mu shafa'i da wuturi ba kuma za mu yi kokari insha Allah a cikin tarawih din daga yau maimakon izifi biyu da muke karantawa za mu koma karatun izifi uku uku domin ya dace da daren 27 mun sauka a daren 27 wanda a ranar ita kuma sai mu yi hudu sai zamanto mun yi sauka a daren 27 wanda ɗaya daga cikin dararen da ake kaunar daren da tsadiri ne kuma gashi yayin da duk aka saukar alkur'ani akwai addu'a mustajaba a ce wannan addu'a ta faɗo a cikin daren da ake kauna daren da tsadiri ne wannan ne kaunar mu kamar yadda kuma za mu fara tahajjud karfe 12 da rabi kuma kamar yadda muka saba duk daren mara za mu karanta izifi bakwai duk daren cika za mu karanta izifi shida yadda zai zamanto daren ashirin da tara mun yi sauka shi ma shi ma ɗaya daga cikin dararen da suke na wuturi da ake tsoron daren lailatar sadar wannan haka muke yi wannan ita ce niyyarmu wannan shi ne ƙoƙarinmu kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaba Allah maɗaukakin sarki ya karɓa a sannan ‘yan uwa waɗanda suka shigo itikafi yau ne ake shigowa itikafi waɗansu ma sun shigo tun safe waɗansu sun shigo tun safe amma waɗanda duk za su goman ƙarshe haƙƙinsu su shigo kafin faɗuwar rana domin shi ne zai zamanto sun samu daren domin daga dare ake lissafi idan dare ya wuce ba samu kwana goma ba ba samu darare goma ba in rana ta faɗi in ke bayan faɗuwar rana suka shigo duk wanda suka shigo itikafi su kula itikafi idan mutum ya aikata kabira daga cikin kaba'ir ya lalace in mutum ya aikata kabira daga cikin kaba'ir ya lalace yana zaune ne kawai cikin masallaci ya hana kansa kwana a gida yana kwana a masallaci amma ba shi da itikafi saboda haka a guji aikata kabira har ya nan idan kai itikafin ta ya ɓace. cin namun mutane idan kai itikafin ta ya ka je ka rinka kallon mata haramun ka tsaya kai ta kallon mata na haramun har ya kai ka zuwa ga wato inzali inda rana ne azumin ka ya ɓaci kuma za ka yi sittin kuma iti kafin ka ya ɓaci saboda haka a guji hirace-hirace musamman da yawa samari ne da 'yan mata a guji hirace-hirace da zance-zancen soyayya a cikin masallaci ku lura da alfarman masallaci ba ku ne kaɗai kuna da waɗanda yake mutanen kirki ne suna zaune tare da ku a cikin masallaci akwai wanda yake Kin sallah asuba ba itikafi suke ba Kin sallah asuba idan suka zo kuma kawai suke karantawa ba ruwansu da kowa ba ruwansu da komai akwai shi ku zo kuna abubuwa da zai cutar da waɗannan bayan Allah to ba kawai ne kadai a masallaci ba akwai mala'iku akwai mala'iku cike matsalatin cike suke da mala'ikun Allah saboda ka ku ji kunyar kun ba ku ji kunyar kanku ba ba ku ji kunyar Allah ba ku ji kunyar bayan Allah da suke zaune tare da ku kuma ku yi tunani akwai bayan Allah da ba ku ganin su su ma suna zaune tare da ku saboda haka a kula an yi ta kawo kuka a kan rashin tarbiyya da ake yi lokacin itikafi mutane sun sha turo min taksi suna cewa a ɗauki mataki musamman 'yan ummu mata bara har dambe ake a cikin masallacin da tsakanin masu itikafi aka jijji ma juna ciwo wai kuma a cikin masu itikafi duk wanda ke irin wannan za mu kore ta kuma muna da haƙƙin mu fitar da ita daga cikin masallacin saboda cutarwa ce domin masallaci akwai hukuma hmm? a abin ce za mu zane ta ba za a kore ta ne za ta fita ta fita haka ma duk kuma namiji ne an zo an yi itikafi a nan waɗansu hadda ƙoƙarin amfani da makami saboda haka akwai 'yan uwa 'yan gizba za su sa ido a ba su haɗin kai akwai mata suna yan hizba da za su sa ido a ba su haɗin kai to su kuma yan hizba su kula da kula lahu qawlan layyina gaya masa magana mai taushi a tausasa magana waɗanda suka zo itikafi duk wanda ya zo masallaci bakon Allah ne wanda suka zo itikafi ibada suka zo bakin Allah ne saboda haka ku tausasa musu magana wajen yadda suke yi yadda za su ko yadda za su yi ba daidai ba yanda za ku gyara musu kada ku kausasa musu magana su ba ahalin a kausasa musu magana ba wanda yake yayi abu wanda yake ba daidai ba in kun yi masa magana abin ya fi ƙarfin ku ku ɗaukaka zuwa hukumar masallaci Kai akwai shugabanci a masallaci ko za a ɗauki mataki a kansa kar ku ce ku za ku zartar da hukunci a kansa wanda wannan har ya bayu ya zuwa kaga ana rigima tsakanin ɗan hizba ko ƴar hizba ta mai itikafi kuma ya zamanto ku ne sanadiyar ɗakin itikafin mai itikafi ya zamanto kun cuce shi kuma kun zalunce shi kuma Allah yana gaggauta ba akan azzalimi saboda haka a kula ɗan uwa ɗan Hisba. Allah ya saka muku da alkhairi akan abin da kuke yi amma dole ku kula amana ce dole ku kiyaye ta amma babban nauyin yana kan waɗanda suka shigo itikafi kuma akwai daga cikin bayin Allah waɗanda suka ɗauki nauyi bankin Ja'iz Allah ya saka musu da alkhairi sun ɗauki nauyin abincin sahur na mutum ɗari uku a masu itikafi a goman ƙarshe baki ɗaya sun ɗauki nauyin abincin mutum ɗari uku a mutanen da suka yi rubuta za su yi itikafi mutum ɗari biyar da ashirin ne wanda aka yi musu wanda aka yi musu rijista domin san kuma akwai wanda ba ɗan rijista ba wanda su ba itikafi su, waɗansu ba itikafi suke ba amma in aka sha ruwa zan tsaya a tarawi da su zan tsaya a tahajjud da su zan tsaya a sahur da su za su tsaya a sallah asuba da su sannan su tafi gida sun yi ɗan ƙaramin itikafi itikafin shafi'iyya to su ma mun san kun ga adadin ɗari uku ba zai wadatar ba saboda haka waɗanda suke da daman akwai waɗanda suke masu itikafi in za a kawo musu abinci amur wahid fi isnain abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu da kan za a kawo maka abinci daga gida yar ka ce naka kawai ka tuna da yan sauran ishi kafi wanda za ku ciyayya tare sai ya zamanto abin da aka yi na sadaka ya game waɗanda aka ba su da sauran kuma wanda ba su samu ko kila za su so ta nan waɗansu kuma wanda suke da niyyar kan cewa za su ɗauki nauyin sauran ba abu da take Allah ya karɓa da isar ɗin da ba mu abin da yasa ba mu ce buɗe baki ba saboda buɗe baki alhamdulillah akwai bayan Allah Alhaji Mustapha Amasko da a chairman mai kawo mana diesel da kuma daga daga Alhaji Aliko mai Alibebeji da Alhaji Aminu Goranyo na Abuja waɗannan ga gwamnati ma ƙarƙashin da sunan kuma gwamna rage abba kabir yusuf duk ana kawo abincin buɗe baki ana samu ba kawai na masallaci ba har masu zuwa su yi guzuri su tafi da shi gida ma alhamdulillah ana samu Allah ya saka mu duk waɗannan da alkhairi sauran na sahur din shi ma Allah ya muna fata waɗansu bayan Allah za su kawo domin a samu isasshe a samu wadatacce alhamdulillah Allah maɗaukacin sarki ka amsa addu'o'in mu to kuma wasiya ta ƙarshe jama'a ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a lailatar shi shine addu'a domin Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah idan na idan Allah ya sa na dace na ga daren lailatul me zan ce yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kaga bai ce mata ki tashi ki sallah ba ko ki tashi ki istighfari ko ki tashi ki tasbihi tashi karatun alkur'ani sai a gaya mata addu'a saboda addu'a ita ce muhimmin abu a cikin daren lailatul qadr a cikin daren da ake tsammanin lailatul qadr ne saboda haka ko a cikin sallah ne kar ai sake da wuraren addu'a a cikin sallah lokacin sujada tsakanin sujada biyu da bayan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sallama a kula da yin addu'a sosai a musamman irin halin da muke ciki ɗaiɗaikunmu da kuma ƙasar mu baki Na? Ranji ba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni fa afu anni ai haka yake koya ma Aisha amma yadda muke faɗa wajen kunuti muna cewa fa ko anna yanzu kai kana liman alhaji ido. in ka tashi mutane kana addu'a suna cewa amin sai ka Allah yi mun afuwa ko kuma duk mu ce amin mu fa ai duk wanda ya limanci mutane ya jagoranci mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya yi ma mutane limanci ya keɓanta kansa da addu'a banda su ya ha'ince su kuma in ka rinka cewa fa aku anni a cikin kunuti to an san cewa har yanzu da sauranka a cikin limanci ai sai ka ce fa aku anna kai mana akwa to yayin nan kaga kowa sai ya ji dadi ya ce amin domin har da shi a ciki eh amma waɗanda akwai wata riwaya da ta zo amma gaskiya ni ba na ganin ingancin ta ka ƙara karimun innaka afuwun karimun fa aku anni a cikin tirmidhi ta zo amma ni ba na ganin ingancin ta saboda ziyadatul lafza ce babu laifi idan mutum yayi amma ita shi sigar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka tsaya a kanta saboda akwai albarka a cikin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin da bai inganta ba ko abin kuma ingancinsa bai tabbata ba gara a bashi tsaya a kan wanda yake tabbas haka yake ya inganta shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa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 Allah ka samu dace da samun yardarka da samun yantawarka daga wuta da samun gafararka Allah ka samu dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin marabauta Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake karɓan su Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake rubuta musu arziki da har abada ba za su kaɗe ba ya rabbal alamin Allah ka ji mu ka ji magabatan mu akwai makwabtan mu nan garin makarfi yan ta'adda sun far masa jiya na roƙonka Allah ka ije wannan bala'i Allah ka yi maganin waɗannan asharare Allah ka yi mana maganin waɗannan maɓarnata waɗannan mutane sun yi ɓarna ya rabbal alamin kai ne kake da iko a kansu ba mu da iko a kansu ba mu da ƙarfi a kansu Allah ka isan mana su Allah ka isan mana su Allah sun farma bayinka yayin da kake cikin bautarka Allah muna tawassuli da wannan bauta da muke yi da Allah mun arhunka Allah ka ije mana sharrin su Allah ka saukar musu da bala'in da ya dace da sharrin da suke yi Allah ka saukar musu da azabarka Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka saba tsakaninsu Allah ka sanya tsananin su ya zamanto tsakankanin su Allah ka jefa rigima a tsakankanin su su karkashe junar su ka saukar da bala'i a kansu Allah ka saukar da rundunonin ka daga sama a kansu Allah ka girgizar da kasa a karkashin su Allah ka ije wannan sharri da suke yi Allah hakika ba su ganin ba ka ganin alfarmarka ba ka ganin alfarmar ibadarka ba ka ganin alfarmar shari'arka ba ka ganin alfarmar jinin da ka tsarkake shi ba ka ganin alfarkar ba ka ganin alfarmar bayinka Allah muna kai kukan mai zuwa gare ka Allah ka isan mana sharrun su Allah ka isan mana sharrun su Allah ka tunar kuma da ta barke a kasashen gabas ta tsakiya Allah ka isa Allah ka ije ta Allah ka mana maganin sharrin Isra'ila Allah ka mana maganin sharrin ta da sharrin masu taimakon ta da waɗanda suke tare da ita da waɗanda suke agaza mata da waɗanda suke rundunonin ta Allah ka mana maganin sharrin su Allah ka ga kusar da kai su Allah ka ba mu nasara akan dukkan makiya addinin ka Allah ka sanya mu cikin masu taimakon addini addini Allah ka kare mu da kariyarsa Allah ka tsare mu da tsarinka Allah garuruwan mu Allah ka sanya su zamanto amintattu masu nutsuwa masu yalwar arziki masu wadata Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka shiri shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata rayuwar al'umma Allah muna roƙonka ka sanya mana shugabanni na kirki akan mu yayin zaɓe Allah ka ba mu shugabanni na alkhairi kar ka ba mu shararan shugabanni ya rabbal alamin Allah ka karɓa addu'o'in mu Allah ka sanya mu a cikin intattun ka daga wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin